ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله يا مير دا قبيل القريشة و دا قدفان دا ودن دا سكتار دا سو دا بكين چكين سو دا دا مور سو da baƙin saboda rashin samun abin da suka yi buri ba su ci nasarar abin da suka yi nufi ba na gamawa da muminai ba Allah ya isar wa muminai yin yaƙi da su da abin da ya turo na iska da abin da ya saukar na mala'iku Haƙiƙa Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne babu wanda ya isa ya galaba a kansa face sai ya rinjaye shi kuma ya ƙasƙanta shi